Wasu cututtuka kamar masassarar cizon sabro ana ɗaukar su tamkar cututtukan lokacin kaka a cewar Kacalla Lawan babban daraktan ma'aikatar hasashen yanayi idan aka ɗauka a jimilce lafiyar ɗan adam na fuskantar tasirin yanayi. A jimilce hakika lafiyar ɗan adam tana tasiri ga yanayi ba duka cututtuka ne ba suke tasiri ga yanayi amma akwai cututtuka da suke da nasaba da yanayi kamar na yanayin raba ruwa zafi zafi suna iya yin tasiri ga lafiyar ɗan adam wanda yanayin yana iya hayaka cuta ko yaɗa ta kamar misali jihar maradi a wannan shekara ruwan da aka samu waɗanda suka kwakwanta a ko'ina sun eh, haddasa yaɗuwar cutar kolera wannan halin ba ɗaya yake ba a cikin dukkan yankunan ƙasar nijar wasu wuraren sun yi kasancewa kan sararin wanzuwar wannan cututtuka kamar masassarar cizon sabro da wasu kuma ba su kai ga hakan ba Dr. Isaka Salifu, jami'in batun alloba a harabar ministan kiwon lahiyar al'umma ya ba da bayani a kai. Canjin yanayi yana iya haddasa waɗansu cututtuka da suka hada da ruwan sama, tsananin zafi da kuma raba. Jihohin da ake samun waɗannan yanayi da ke hayaka waɗannan cututtuka ana iya lissafa yankin kudanci kamar Tilaberi, mai Doso, wani bangare na yankin Tawa da Zandar. Sannan jihohin da babu waɗannan waɗannan abubuwa su ne yankin agares da yankin eh, Difa. Idan masassarar cizon sabro an ɗauke ta tamkar wata cuta ta halin da ake ciki, shin ko matakan rigakafin za su bambanta dangance da kakar da ake ciki? Dr. Isaka Salifu ɗauke da amsa. Kun san muna rayuwa tare da zazzabin cizon sauro tsawon shekara a Nijar. kena akwai waɗansu matakai da ya kamata mu kiyaye duka tsawon shekarar. Akwai kuma waɗanda za mu yi aiki da su lokacin ruwan sama, kamar maganin zazzabin cizon sauro da gwamnati ta hanyar ofishin ministan kiwon lafiya suka yi hoɓasa na yanke shawarar kare yara 'yan watanni uku zuwa shekaru biyar. Sannan kuma akwai matakai na rinka kula da tsafta da shara sannan nan da barci a cikin gidan sauro mai magani.